Masu ruwa da tsakiya jihar Nasarawa sun yi kira ga al'ummar jihar da su maida wukansu cikin kube bayan musayan yawu daga magoya bayan jam'iyyar APC da PDP a jihar biyo bayan hukuncin da kotun sauraron kararrakin zaɓe ta yanke. A ranar biyu ga watan Oktoba nan ne kotun sauraron kararrakin zaɓe a jihar Nasarawa ta yanke hukunci kan zaɓen gwamnan jihar. Biyu daga cikin alƙalan kotun sun ayyana cewa David Ombugadu na jam'iyyar PDP ne ya ci zaɓen, yayin da alƙali guda ya ce gwamna mai ci Abdullahi Sule ne ya lashe zaɓen. Batu kenan da ya janyo musayan yawo a tsakanin magoya bayan jam'iyyun. A cikin makon jiya ne rahotanni suka yi ta yawo kan wasu kalamai da gwamnan jihar ta Nasarawa injiniya Abdullahi Abdullahi Sule ya yi lokacin wani taro da ɗalibai suka gayyace shi don karrama shi. Gwamnan ya ce shi mai ƙaunar zaman lafiya ne. Ai gwamnan arziki shi ne wanda zai so a zauna lafiya a jihar shi. Shi yasa muke ta ƙoƙarin ba da haƙuri yin sulhu saboda a zauna lafiya. A lokacin da aka yi wannan shari'a mutane suna kukan cewa su kiristoci guda biyu joji sun zaɓi shi na kirista shi musulmi ya ce musulmi ne ya ci zaɓe wayannan maganganu ne da na ce to ku yan makaranta ya kamata ku yi kokari ku tabbatar irin wayannan abubuwa ba su faru ba wannan ba shi ne ci gaban jihar Nasarawa ba ba shi ne kuma ci gaban Najeriya ba amma maganin siyasa da aka haɗa shi da addini ai ba wani sabon abu ne a jihar a Najeriya ma gaba ɗaya. mun ga manya-manyan coci da yawa da suka fito suka ce ai wannan mun ga kuma musulmai da yawa da suka fito suka ce ai wayannan to su ne muke cewa ba shi da kyau kada Gwamnan jihar Nasarawa kenan injiniya Abdullahi Sule. A bangaren jam'iyyar PDP kuwa tsohon shugaban jam'iyyar a jihar Nasarawa Mr. Yunana Iliya ya ce al'umma su yi haƙuri su jira sakamakon hukuncin daga kotun ɗaukaka ƙara zuwa na Allah ya isa. Muna jin mamaki da maganganu suna tasowa. Kuma maganganun nan ba yara kankana ba ne. manya suna magana gona ma na ji ma yayi magana shin siyasan jihar nasara abin da za ta juya ta zama kenan muna ganin kamar ana neman hanyoyi ne domin a ta da mazauni saye a nasara state duk wani da zai taso ya kawo magana musulunci yanzu bayan an yi zabe an gama wani magana ne kuma daban saboda haka kowa ya nazu shiru jidishari da suka duba wannan sun ga coci da aka yi wa jam'iyyar pdp kuma sun correcting nashi muna zaman jira mu gani da gona da mutanen shi da sarakuna da sauransu wanda su ne yau suna yawo suna ce kaza kaza kaza ina kira zuban murya a nazu mulki na Allah ne Alhaji dan Juma da musankwar sarkin yakin gabas na Wamba yace ce ba su ɗauki hukuncin na kotu a matsayin rashin adalci saboda addini ba sun sani yana nan a cikin alkurani zalikal mulki tutul mulki man tasha mulkin nan na Allah ne shi ne yake ba mu wanda ya so ta hanyar da ya ga dama yana cikin bible shi ma haka mu kwantar da hankalinmu an ƙirƙiro jihar nasarawa don ci gaba ne ba an ƙirƙiro jihar nasarawa don wani ƙungiya ko don wani addini ba ko kuma wani kabila ba a'a Madam El Simon de kusa a jam'iyyar APC a jihar Nasarawa ta ce kowa ya kwantar da hankali. Addini bai shiga cikin siyasar Nasarawa sai ba. PDP ma akwai Muslim akwai Christian. Kowane bil adam nan da yake apc a nasarawa state ya kwantar da hankalin shi kawai su ma sarakunan jihar ta nasarawa sun ja kunnen dukkan masu kalaman da ka iya tada fitina kan su kaucewa hakan domin samun zaman lafiya Zainab Babaji, muryar Amurka daga lafiya jihar Nasarawan Najeriya.